Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a shafukanmu na yanar gizo wato hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau litinin tara ga watan Satumba shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sarkin Shani Alhaji Nasiru Muhammad mai lafiya ya ce yana fargaban sakin wasu masu garkuwa da mutane da jami'an tsaro suka kama. Sannan za ku ji cewa wakilai na musamman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura zuwa Afirka ta kudu don su gana da shugaban kasar kan tashe-tashen hankulan da suka faru a kwana-kwanan nan. A yau muna so mu ji ra'ayinku game da ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai kasar Afirka ta kudu. kuna ganin wannan ziyara za ta kawo daidaito da zaman lafiya? Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. zaman lafiya da shugabannin taliban na bazata da shugaba donald trump ya yi ya haifar da shakku game da alkawarin da ya ɗauka na kawo karshen ɗauki ba daɗin da aka ɗau shekaru goma sha takwas ana yi tsakanin sojojin amurka da 'yan taliban a afghanistan abin da ka iya haifar da ci gaban zub da jini gabanin zabukan da ake shirin gudanarwa a afghanistan a watan gobe Trump ya janye daga tattaunawar da aka shirya yi tsakaninsa da shugabannin Taliban din ne da kuma shugaban kasar Ashraf Ghani a lokuta daban-daban wanda yake aka shirya yi a masaukin shugaban kasa na Camp David da ke Washington a jiya Lahadi. Bayan da 'yan Taliban din suka amsa cewa su suka kai wani harin bam a Kabul a makon da ya gabata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu daga ciki har da sojan Amurka guda. Trump wanda yake tutiya da kwarewarsa a harkar ciniki a kasancewarsa babban ɗan kasuwa a lokacin da yake kamfen ɗin takarar zama, shugaban ƙasa ya yi fatan a kai ga cimma matsaya a kan yarjejeniyar da aka shirya yi wanda ake fatan zai kai ga janye dakarun soja dubu biyar daga cikin dubu goma sha hudu da ke afghanistan kafafen yada labarai a amurka sun ba da rahoton cewa mataimakin shugaban kasar mike pence da mai baiwa trump shawara akan harkokin tsaro john bolton sun furta a cikin fadar gwamnatin cewa ya bayyana janyewar gwamnati daga tattaunawar da ake shirin yi a camp david amma kuma sakataren gwamnati mike pompeo ya sanar da gidan labarin fox ranar lahadi cewa Trump din yana so ne ya yi ido da ido da shugabannin Taliban kuma gwamnati ta yanke cewa babu matsala za su iya haduwa a Camp David. tsoho bakin amurka a yakin afghanistan shine yaki mafi tsawo a tarihin amurka wanda aka fara da wani yunkurin da amurka ta yi na shafe inda 'yan kungiyar alka'ida suke atisaye wanda taliban take baiwa tsaro wanda daga nan ne aka kai wa amurka harin kunan bakin wake kuma wannan laraba ne mai zuwa ne zai cika shekaru goma sha takwas cif da fara wannan yaƙi a yau litinin ne kungiyar hezbollah ta ce mayakanta sun harbo jirgi marasa matuki na isra'ila a kudancin lebanon a wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce ta yi amfani da mukaman da suka dace wajen harbo jirgin kuma jirgin na hannunta a yanzu jami'an sojan isra'ila sun bayyana cewa lallai kan wani jirgin su marasa matuki ya faɗi a wannan wurin kuma ko kaɗan ba su damu ba cewa za a tatsi muhimman bayani da ya kunsa. Shugaban Hezbollah Hassan Nasrallah ya yi gargaɗi a watan jiya cewa mayakansa za su farma duk wani jirgin da ba a amfani da matuki mallakar Isra'ila da ya gitta yankin Lebanon. wannan al'amari ya faru mako daya bayan da hezbollah da isra'ila suka yi musayar wuta a karin farko bayan shekaru wanda ya faru bayan da hezbollah suka harba makamai masu linzami akan iyakar isra'ila abinda ya tilasta wa sojojin na isra'ila mai da martani bangarorin biyu sun yi yaƙi har na tsawon wata guda a shekara ta 2006 daga ƙarshe kuma a ranar laraban nan ne ake sa ran za a dawo da gawar tsohon shugaban ƙasar zimbabwe robert mugabe ta filin jirgin sama na robert gabriel mugabe mugabe ɗan shekaru 95 ya rasu ne ranar juma'a da ta gabata da gabata a wani asibiti a singapore bayan wani dogon jinya kamfanin dillanci na reuters ya bayyana cewa gwamnatin kasar ta aikawa ofishin jakadancin kasashen duniya a jiya lahadi sakon cewa za a yi addu'ar jana'izar mugabe a babban filin wasannin kasar da ke harare a ranar asabar kashe gari kuma a binne shi wato rahoton na reuters din ya ce a sakon ana sa ran cewa shugabannin kasashe za su watse da zarar an kammala addu'ar domin ba ba jami'an gwamnati dama su ci gaba da shirye-shiryen binne shi. Reuters dai ta ce gwamnati ba ta sanar da inda za a binne shi ba. 'Yan jarida sun bayyana cewa iyalan Mugabe ba sa so a binne shi a inda ake binne gwaraza a kasar. Wani fegi da aka keɓe na musamman don binne gwarazan Zimbabwe saboda Mugabe bai ji daɗin yadda aka hambare shi akan mulki a shekara ta 2017 ba. rahoton nan sun bayyana cewa iyalan mugabe suna so abin da mugabe wanda suke kira tsoho a wani fegi na daban labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, Sarkin Shani Alhaji Nasiru Muhammad mai lafiya ya ce yana fargaban sakin wasu masu garkuwa da mutane da jami'an tsaro suka kama, inda ya ce sakin nasu zai iya zamo barazana ga al'umma. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani. mai martaba sarkin shani alhaji nasiru muhammadu mai lafiya ya ce yana mai fargaban sakan wasu masu garkuwa da mutane da jami'an tsaro suka kame da kuma yanzu hakan suka samu rahotannin cewa jami'an tsaro suna sirin sakan su wanda kuma zai iya zama barazana ga al'ummar masarautar shanin mai martaban ya dai bayyana fargaban ne lokacin da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ziyarci masarautar sa don ganewa idanunsa irin yadda al'amura suke gudana da kuma ɗaukan alƙawura da sake inganta tsaro a masarautar shanin alhaji mai lafiya ya ce su zuwa garin shani suna zaman lafiya ga al'ummansu sai dai wannan matsala na sace sasan jama'a da kuma garkuwa da mutanen da akan karbi kudin fansa a hannunsu ya zama musu bakon abu kuma tun da aka kame waɗancan mutane da ake zargin cewa su suke aikata waɗannan laifuffuka abin ya yi sauki amma yanzu hakan suna jin jita-jitan cewa ana shirin sakan waɗannan mutane wanda kuma hakan ba zai wa mutanen shanin daɗi ba. mai jima ya zama mana matsala kwarai da gaske kamar muna lokacin da education economy yana da rauni kwarai da gaske to dan tattalin arziki da wani biyu da suke da shi din a hannun su nan sai zai zama da kuma sun zora kira da kafilan lafa lokacin hankali miliyan biyar lokacin jillon kafilan to Allah ya taimaka an tsaya tare da gwamnatinka an ka kama waɗannan mutane tun daga ranar da aka kama wannan don zai asuwar mai kibar gwamna a azar wannan bai fata yanzu waɗannan kidnappers da aka kama labarin da yake fitowa wajen jama'a mu cewa wai za a sake su ai wai ba a same su da laifuka don aka saki waɗannan mutane to fi ko wani zuba suka ba da saida har da ma wanda ba su ba da saida ba da wata sai suka san taimaka a wajen waɗannan gaskiya lafiya shi ma alhaji sama'ila garba shugaban karamar hukumar shanin ya daura ne kan abin da mai martaban ya koka na game da garkuwa da mutane da ce sun fuskanta wannan yankin kamar haka alhamdulillah abin godiya daga shigo na kansul abinda muka tabbatar a ƙasa damuwan kasan nan shine kidnappers. Yau an ɗauki wannan, gobe an ɗauki wancan, jibi ne ya fanci kansa miliyan uku, miliyan hudu, miliyan biyar. mafi yawa daga cikin manyan mutane masu kokarin arziki a kasar nan sun kudirniya sun ce mini nan zuwa wata da in abu bai canja ba kaura ya kama su wasu sun sayi gidaje adamawa wadansu sun sayi gidaje a gombe za su bar kasar nan sai dai gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya mai da martani kan wannan kokin da waɗannan sarakuna da kuma shugaban karamar hukumar suka yi kamar haka akan kidnappers din da kuka yi magana na yi magana da dpo za mu tabbatar cewa ba za mu yarda ba ko ma inspector general police za mu gaya mishi wayan da aka kama su kan bindiga kam ai akwai isasshen evidence ba za mu bari ba kuma ba za mu ji sauran kowaye ba dole mutanen gari su hada kai su yaki irin wayannan abubuwa na yi magana aka ce an dauka mota ya sa aka dauki mota an tafi ya sa mutanen gari su hana motan fita wannan garin ba sai ma da za a sayar da wai a samu ai peli insha Allah ba abin da ya kai lafiya za mu tashi mu tsaya kan wannan mu tabbatar cewa an samu sauki kuma wannan abubuwan bai faru ba gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum kenan ke mai da martani kan koken da al'umman garin shani suka yi na game da barazan da suke fuskanta na garkuwa da mutane haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu wakilai na musamman da shugaban najeriya muhammadu buhari ya tura zuwa afirka ta kudu don su gana da shugaban kasar cyril ramaphosa sun dawo don akan gana wadda suka je a kan tashe-tashen hankulan da ya faru a kwanan nan rikicin da ya hada da kai hare-hare a kan baki da dukiyoyinsu a manyan biranen na afirka ta kudu daga abuja ga rahoton wakilin murya amurka umar faruk musa shugaban najeriya muhammadu buhari ya bai wa ministan hudu da kasashen ƙetare na najeriya umarni na gaggawa cewa ya tabbatar da ya ci gaba da hudu da kuma mu'amala da takwarorinsa na afirka ta kudu domin tabbatar da an dora daga rahoton na musamman da ya samu akan ziyarar da wakilinsa na musamman ya kai afirka ta kudu inda ya gana da mr cyril ramaphosa shugaban ƙasar afirka ta kudu akan matakan da ya kamata a ɗauka domin kare rayuwa da dukiyoyin 'yan najeriya da ke wannan kasar muhammadu buhari dai a lokacin da yake karɓar rahoto daga wakilinsa na musamman wanda ya tura ya gana da takwaransa na kasar afirka ta kudu ahmed rufa'i babban daretar hukumar leƙen asiri ta ƙasa da ƙasa da ke najeriya ya ce shugaba buhari ya ba da umarnin cewa a dawo da duk wani ɗan najeriya mai sha'awar dawa ƙasar shi da gaggawa ba tare da wani bata lokaci ba wannan shine dai kaɗan daga cikin irin bayanai da aka yi tsakanin shugaba muhammadu buhari da wakilin nasa na musamman musamman wanda ya dawo ko har ya ba da rahoto yau abuja kuma femi adeshina ya bai manema labarun sanarwa ta musamman akan abubuwan da shugaba muhammadu buhari ya karba a cikin wannan rahoton tun farko dai shugaba muhammadu buhari ya yi aike na musamman ne zuwa ga takwaransa na kasar afirka ta kudu akan taɓargaza da ta'annakin da 'yan kasar afirka ta kudu suka yi wa baƙi 'yan najeriya ƙarƙashin kyaman da ake nuna baki a can afirka ta kudu inda aka ƙone dukiyoyi tare da kawo hasara ga kasuwanci na 'yan najeriya da ma na sauran makwabtan kasashe da ke cikin ƙasar afirka ta kudu shugaba buhari dai ya yi suka da kakausar lafazi tare da nuna bakin cikinsa a kan yadda aka jawo 'yan najeriya hasara da sauran 'yan afirka da ke ƙasar afirka ta kudu inda shugaban ya ce irin wannan kyamar da ake wa baƙi a ƙasar afirka ta kudu zai iya kawo ƙasar ci baya ya duk kusa da tattalin arzikinta kuma ya sa makwabtan ƙasashe su nuna mata kyama ganin yadda ake nuna kyamatar 'yan kasashen ƙetare kuma ana halaka su tare da dukiyoyinsu inda yake cewa lokaci ya yi da ƙasar afirka ta kudu da najeriya za su haɗa ƙarfe da ƙarfe domin tabbatar da an yi abin da ya kamata domin kare 'yan najeriya da sauran 'yan kasashen waje da ke wannan ƙasar. sanarwar da mr femi adishina mai bayan shugaban najeriya shawara akan sha'anin yada labarai ya ce bayan mika wannan rahoto na koke na musamman da aka kaiwa shugaban ƙasar afirka ta kudu ramaphosa akan matsalar baƙi da kyamata su da ake yi shugaban afirka ta kudu ya mai da martani inda yake juyayi da nuna baƙin cikinsa akan abun da aka yi wa 'yan najeriya da sauran 'yan waɗansu ƙasashe inda yake cewa ba da ce ta afirka ta kudu ba kuma gwamnatin za ta ɗauki duk matakin da ya kamata wurin tabbatar da an ladabtar da wanda suka yi wannan mugun aika-aika kuma an kare afkuwarsa a nan gaba ga dukkan alamu dai gwamnatin tarayyar najeriya na ci gaba da tattara bayanai da kuma ɗaukar matakan da ya kamata domin tabbatar da an bi kadin hasara da 'yan najeriya suka yi da kuma kare dukiyoyinsu da kuma tabbatar da nan gaba ba a kai musu irin wannan hare-hare ba musamman saboda kamar da shugaba muhammadu buhari ya ce 'yan kalilan ne a cikin 'yan najeriya aka yi wa irin wannan zargin amma ko wannan ta'adin da aka yi ya farma waɗanda ba su hawa ko sauka ba umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria allah allah ya allah haɗa kan mu afirka mu so juna manufar mu to a gaida umar faruk musa akan wannan batu masu sauraro muke so mu ji ra'ayinku game da ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari zai kai kasar afirka ta kudu kuna ganin wannan ziyarar za ta kawo daidaito da zaman lafiya amma kafin nan sai ku shaƙata da wannan waƙar. Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake yau sa'adu zungur ke kira da amo mai karsashi. zaman lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwana. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kiranmu na farko daga jihar Taraba. Da wa muke magana? Salamu alaikum da wa muke magana daga jihar Taraba. Amin wa alaikum salam kuna magana daga da Salihu Jami'u Jauro Manu. To muna jin ka Malam Salihu menene ra'ayinka game da zuwan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai Afirka ta Kudu kana ganin wannan ziyara tashi za ta kawo daidaito da zaman lafiya? eto eh to insha Allah wannan ziyara nasa zai kawo zaman lafiya insha Allah saboda wannan abin da yi wani mataki ne wanda zai kawo zaman lafiya tsakanin Najeriya da South Africa. Da wannan fatan alheri Allah ta kuma su shirya alheri a jin. Na gode da To mun gode Malam Salihu yanzu kuma sai jihar Bauchi da wa muke magana? Salamu alaikum da wa muke magana daga jihar Bauchi. Um, sunana Ayuba Garba Imam daga kashin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka menene ra'ayinka? To ra'ayina dai lallai zuwan shugaban ƙasa Afirka ta Kudu Muhammadu Buhari yara ne mai kyau kwarai da gaske kuma muna so ya zauna da shugaban ƙasar afirka ta kudu su tsara shirye-shirye yadda ba za a dinga wulakanta 'yan najeriya ba saboda ai afirka uwa kasa ɗaya ne kuma al'umma ɗaya yana da kyau su tattauna a samu mafita akan wannan al'amari daga karshe ina muku fatan alkhairi akwai wani mai sauraron ku sarkin ladanun madakin boki lallai ya ce a miƙa muku gaisuwa sosai sosai na gode mai magana ayuba garba To mun gode Malam Ayuba Garba Imam da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Sokoto. Da wa muke magana? Assalamu alaikum mai magana Kabiru Abubakar Bana ya ci shagaru local government Sokoto suke tare Najeriya. To Malam Kabiru Abubakar menene ra'ayinka? To ra'ayina akan wannan ziyara da shugaban kasa da ke Afirka ta Kudu gaskiya muna goyon bayan haka nan amma ni ana fahimta ko kuma na ra'ayi da a ce da yake ra'ayi riga ne da a ce gaskiya za a bi na ra'ayi abin da suka wa 'yan najeriya su kuma a samu kamfanin su da mutanen su a yi haka nan din domin in ba haka nan an kai ba babu yadda za a zama lahiya sannan ya kamata idan ya dawo su hau teburin shawara da 'yan majalisu da dai sauransu na samun matasa aikin yi rashin aikin yi fa shi ka sa ainihin 'yan najeriya hita kasashen waje wajen neman na samu baki salati da fatan za a tashi lahiya mai magana kabiru abubakar bala yaki shagarar lokar gamin tare tarayyar najeriya To mun gode Malam Kabiru Abubakar masu sauraro yau to mun samu wani kira da wa muke magana daga birnin tarayya. Salamu alaikum da wa muke magana. Da wa muke magana? Yawwa kuna tare da Alhaji Yusuf Tela Gadagau daga mararraban gurku. To muna jin ka menene ra'ayinka? yawwa game da abubuwan da ke faruwa a afirka ta kudu na abin takaici ne kasar da muka yaƙi da kudinmu da dukiyarmu da ƙarfinmu da mutanenmu muka samu musu yanci wai su ne kuma suka suna saka mana da wannan hatta dai na san cewa in bera ma da sata to daddawa ma da wari To, kana ganin zuwan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ƙasashen duniya mun san cewa eh yana faruwa to amma bai kamata a ce su din sun dauki wannan mataki ba da he dauki mataki na doka wanda aka kama ya yi laifi a hukunta shi in ma hukuncin kisa ne a ba ga ina a kasashen duniya da yawa ana karkashewa ba in ta to mun gode alhaji yusuf yanzu kuma sai daga jihar katsina da wa muke magana kuna magana da lawai daga dan musa to malam lawai menene ra'ayinka rayina to mu mun yi mamakin kuma ba mu yi mamakin wannan tafiya da janar buhari zai yi ba a wannan afirka ta kudu saboda abin mamaki ke gashi mu a nan a ƙasar shi a arewa musamman ka jihar shi abubuwa suna faruwa bai zuwa amma ga wani kawai ya yi yana gaugawan tafiya shi ne muke mamakin irin wannan ko dai mu dama kawai ya dauke mu irin bai dauke mu da muhimmanci shi ne ban sani ba. Sai an a tashi lafiya. To mun gode Malam Lawai da wannan kira naka. Masu sauraro yau tambayar mu ita ce menene ra'ayinku a kan zuwan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai a kasar Afirka ta Kudu. To da wa muke magana daga jihar Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Malam Alhaji Musa yau menene ra'ayinka? <laughs> Malam Alhaji Musa kamar dan bori. <laughs> To Alhaji Musa Garo. <laughs> To alhamdulillah gaskiya al'amari idan muka ɗauki batutuwan da ke faruwa dangane tafiyar shi kan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Tambayar da kika dai zuwan da yana da matukar muhimmanci amma ni inda a son sona ne a matsayina na ɗan Najeriya kuma ɗan Arewa to muhammadu buhari da ma bai je kasar wajen nan ba da tsayawa ya kamar sakkwato katsina maiduguri kaduna a ɗaya a solve din problem din da ke damun mu maimakon a tafi wannan ƙasar waje tun yanzu kin ga wayancan yan south africa ba su zaɓi shugaban ƙasa muhammadu buhari ba su yi shi ba amma munan arewacin najeriya kamar sokoto katsina kano mu muka fi bashi kowa ƙuri'a a najeriya don haka bai tsaya ya kula da ita kanta al'amarin ita kanta wannan security namu ba gaskiya duk wannan zuwe-zuwen da yake ni dai ban ce bai da amfani ba amma da gaskiya a ɗaya a magance cikin gida kafin a tafi aje amma in ya je din a tsaya abin da ya kamata amma dai gaskiya al'amari mu fi son dai a ga an gama da kaduna sakkwato katsina da maiduguri to shine kawai fatan mu muna fatan allah iya mara iyawarsa na aiki na to mun gode alhaji musan garo yanzu kuma sai jihar jigawa da wa muke magana yawa ana magana da sabaturu mai nama garin iliya karamar kuma taurar jihar jigawa yau sabaturu me ra'ayinka ya gwada alhaji Musa garo ya saba turu mai rama kamar da alhaji Musa garo ya biyan nan tsakanin da allah haka ne ba har ya tsaya kula da yan najeriya talakawan najeriya talakan najeriya muna cikin wani mugun hali la taimaka mana da waje ya fita wajen nan kwanda ya gyara kasa sa tukunan ifo din da zai fita ya fita hello muna jin ka um, sabatu yawa wannan shi ne bayani na na sabatu da na magarin ila karamar kuma ta lafiya to mun gode da wannan kira naka masu sauraro lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko to masu sauraro yanzu an ɗaga mana hannu lokaci ya yi halinsa madalla da haka muka kawo ɗaukan wayoyinku sai kuma idan allah ya kai mu wani makon mai zuwa Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe hudu na yamma da minti hamsin da biyar ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wasu masoya kwallon kafa a kasar saliyo sun kai farmaki a gidan jagoran 'yan wasan kasar bayan da ya kasa zura kwallo daga bugun penalty lamarin da ya fitar da kasar daga wasannin neman gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 a wasan da kasar ta saliyo ta buga da liberia a gaban dubun dubatar 'yan kasar a birnin freetown kaftin din na saliyo umaru bangura ya kasa zura kwallo a bugun penalty da suka samu ana dab da kammala wasan wanda kan iya baiwa kasar damar tsallakewa zuwa mataki na gaba na wasannin na neman gurbi ficewar kasar ta saliyo na nufin cewa liberia kam ta sami tsallakewa zuwa matakin rukuni-rukuni na wasannin na neman gurbi wannan yanayin ne har zuka wasu 'yan kasar ta saliyo har suka kai farmaki a gidan dan wasan tare da lalata gidan da ma wasu motocinsa rahotanni sun nuna cewa hatta wasu jami'an kungiyar agaji ta red cross da mana 'yan sandan da suka kai ɗauki sun sami raunuka sakamakon ruwan duwatsun da suka sha kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta ingila ce ke kan gaba da 'yan wasa mafi tsada a duniya wani rahoto da hukumar ƙididdiga akan kwallon kafa ta cs ta fitar ya nuna cewa city wace ta sami gagarumin ci gaba tun sa'ad da kamfanin abu dhabi groups ya saye ta a shekara ta 2008 ta kashe kuɗi fiye da euro biliyan ɗaya ga rukunin 'yan wasanta na yanzu karon farko da aka sami wannan adadin a tarihi kungiyar psg ta kasar faransa ce ta biyu inda ta kashe euro 913 ga 'yan wasanta na yanzu yayin da real madrid take ta uku da euro 902 da ta kashe ga 'yan wasanta a kasar spain kuma kungiyar barcelona na nan tana yunkurin baiwa shahararren dan wasanta lionel messi kwanta ragi mai tsawo har iya tsawon rayuwarsa an rawaito cewa kungiyar na son ta rufe kofa ne ga duk wani mai son taya dan wasan da manufar mallakarsa har abada labarin makomar dan wasan dan kasar argentina ya karaɗe duniya tun da shugaban kungiyar ta barcelona joseph maria batomi ya tabbatar da cewa akwai tanadin dan wasan zai iya barin kungiyar ba tare da biyan ko sisi ba a kowane karshen shekara a kwanta raginsa to sai dai kuma batomi ya bayyana a farkon makon nan cewa messi wanda ya lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya har sau biyar zai kasance a kungiyar tsawon shekaru masu yawa Dan kasar Spain Rafael Nadal ne ya zamo zakara a bangaren maza na babbar gasar tennis ta US Open ta bana. Nadal ya doke Daniel Medvedev dan kasar Rasha da turmi uku da ɗaya a wasan karshe da aka fafata da yammacin jiya a birnin New York. Nadal dan shekaru 33 wanda shine mutum na biyu a duniyar tennis a yanzu yana da kofunan manyan gasannin tennis har guda goma sha tara inda ya zarta mutum na ɗaya a duniya Novak Djokovic da kofuna uku a daidai lokacin da yake kokarin daidaice nasarorin dan kasar switzerland roger federer wanda ke da tarihin lashe manyan gasannin tennis har ashirin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaici. da tattaunawar zaman lafiya da shugabannin taliban na bazata da shugaba donald trump ya haifar da shakku game da alkawarin da ya dauka na kawo karshen dauki ba daɗin da aka daushe tsawon shekaru goma sha takwas ana yi tsakanin sojojin amurka da 'yan taliban a afghanistan wato abin da ka iya haifar da ci gaban zub da jini a gabanin zabukan da ake shirin gudanarwa a afghanistan a watan gobe a yau litini ne kungiyar hezbollah ta ce mayakanta sun harbo jirgi marasa matuki na isra'ila a kudancin lebanon a ranar laraba ne ake sa ran za a dawo da gawar tsohon shugaban kasar zimbabwe robert mugabe a filin jirgin sama na robert gabriel mugabe mugabe dan shekaru 95 ya rasu ne ranar juma'a da ya gabata a wani asibiti a singapore bayan wani dogon jinya. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Dan ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.